shekarar za mu yi magana ne akan wato zinarun ƙa'idodin hangen nesa al'umma a yanzu ba abin da take bukata kamar hangen nesa rashin hangen nesanmu ya sa aka yi ta shuka mana shirri sharrin nan yana tsirowa kaɗan-kaɗan muna ganin shi muka kasa tare shi bal ba ma kasa tare matsala muka yi a arewa ba a wai mu yadda matsala ce ma ya zama dogon aiki bismillahirrahmanirrahim alif lam mim wa tilka ayatul kitab والذي من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العظيم فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك الحمد الله والشكر سرمدا هديت إلينا الإيمان منك تفضلا وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا عليه صلاة الله ما شكره على وناديت اللهم يا خير سامعين أعطنا من التسميع قولا ومفعلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا sayyana wa kuwatana wa kuwatana muhammadan rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in wal ulama al aminin wal a'immat al arba'at al mujtahidin wa muqallidihim bi ihsan ila yawm bayan haka yan uwa kamar yadda aka sani wannan yammaci shi ne yammaci na goma sha hudu a ramadanin shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijirar magan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da shekara ta miladiya dubu biyu da ishirin karanta الله الذي خلق السماوات والأرض وكما سيلو كشي هذا الإنسان za mu dora a kan nan muna الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة كمان ده آية تتي الله ينعنا أقوينا saboda haka tsayawa a yi jayayya akan a ina Allah yake wannan wani abu ne wanda bai dace ba idan ma za a yi maganar to kamata yi ta zama maganar ilimi tsakanin malam da malam mu dinga haɗuwa muna tattauna mas'alar musulmai ta duniya a ƙarƙashin jagorancin saudi Arabiya. kamar yadda ake yin hajji a ƙarƙashin jagorancin saudi arabia kamar yadda in an zo hajjin nan ana kyala mutum duk fahimtar musuluncin da yake da ita ya zo ya yi dai dawafi ya zo ya je arafat ya je ya aikin hajji duk da cewa an saba da shi a wasu abubuwa ashe kenan hajjin nan ya kamata ya zama darasi a gare mu mu zamana cewa mas'aloli irin waɗanda suka shafi falastinu dinnan mas'alar musulman da ake abin nan samun matsala da su a china mas'alar kashmir mas'alar duniyan nan yadda musulmai muke da matsaloli to ya kamata a ce mun kau da kai daga bambance bambancen mu mun fuskanci zaman lafiya allah ya sa mun dace to sannan sai yake cewa malakun min dunihi min waliyin wala shafi'in ba ku da wani majibanci ko mai ceto ko ma bayan Allah afala ta tazakkarun shin ba kwa azantu ba yudabbiru lamra minas sama'i yana caccanza al'amura yana gudanar da al'amura daga sama wannan ya nuna yana sama amma baka isa ka gane yaya yaken a saman ba wannan wani abu ne da ilimin ka bai kai ka gano ba da ka kame yadda baka kai ka gano yaya ya daidaita a kan al'arshinsa ba to idan wani bai gano cewa yana saman ba ya ce yana ko ina to in kana da hanyar da za ku tattauna da shi sai ku je ku tattauna da shi ba kuma wai a sa lasifika da kyamara ba a tara magoya ba wannan 'yar kura ce a yi wannan a filin dan ba ake yi idan za a yi wrestling to ana iya yi daman shi so ake wani ya buge wani amma addini ba so ake wani ya buge wani ba idan an zo ka zo da ilimi na zo da ilimi in na gane naka to shi kenan ba ka da ni kai ba ka kare ni ne da ilimi in ka gane nawa ba ka da kai na ba na ƙare ka da ilimi kuma a baya mun karanta cewa babu monopoly na ilimi ba wani wanda ya mallaki ilimi babu komai iliminka akwai wani abin da baka sani ba komai iliminka wallahi azim inda za ka nutsu da kyau ka tsaya ka nutsu sai ka gane cewa duk yadda ka kai da ilimi duk yadda ka kai da ilimi to wani karatun ɗanka ne zai karantar da kai wani ilimin yana wajen ɗanka ya san abin da baka sani ba ɗanka da ka haifa in kana da ɗanfa ka san wani shi kuma matsalar shi bai da 'ya'ya ko kuma yana da su ba za su iya jan baki ba yanzu mun ka sa 'ya'yanmu suka ja baki mun yi matsala wai don me za a sa wato su dai fa wayanda suke kiran kansu wai su ne jagororin ahalin sunan nan matsala ce a ƙasar nan wallahi su ne matsalar najeriya idan aka kwashe su ƙasar za ta yi kyau na gaya ma gaskiya wallahi wayanda suke cewa su ne ahli sunna su ne matsalar najeriya ba zan sha wahalan ganar da kai ba ya sunan boko haram ne jama'atu me ahli sunnati lidda'awati wal jihadi ka gane to akwai su wayanda ba su karasa sun ce lidda'awati wal jihadin ba amma suna nan a masallaci suna dan kokarin koya za a yi su karasa can din suna tsoron bindigar sojoji su ba su ba su iya zaman sambisa ba amma sun damu mutane a gari duk abin da za a zauna lafiya ba sa san shi duk abin da aka ce haɗin kai ko zaman lafiya to za ka ga hankalinsu ya tashi sun ta maganganu da haka kullun aikinsu shine su kalli aikin wani su ce to don me yayi kaza to ina ruwanka kai dai kai naka mana Allah ya sa mu dace dar annabi adamu babu uba babu uwa ta fi ban mamaki don haka yi makwatancen da shi na'am e shi allah tabaraka wa ta'ala bai ba wannan mahimmanci ba saboda ba a samu matsala a ciki ba ba wanda ya ce hawa'u 'yar allah ce babu ba wanda ya taɓa yin wannan sannan ita ba annabiya ba ce ba wanda ya ce annabiya ce ita da ka ba wata matsala a halittarta da ta shafi aƙidar mutane to amma kaga annabi isa alaihi salam wasu sun ce allah ne wasu sun ce dan allah ne wasu kuma sun ce annabin allah ne allah ya aiko shi to wannan controversy da yake kewaye da halittarsa shi ya sa aka yi bukaci a yi bayani a kai amma ita hawa'u duk da cewa ita ma abun mamaki ne allah ya halicce ta babu uwa daga tsagin jikin annabi adamu aka halicce ta kaga ita ma abun mamaki ne to amma ba a bukatan a yi bayani a kai saboda kasancewar bai taɓa aƙidar wasu mutane ba allah ya samun dace saboda haka yace waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata da aka ya sanya muku ji da gani da zukata kalilan ma tashkuruna kaɗan ne kwarai za kuke godewa da yawa daga cikinku kun kasa fahimtar cewa wannan halitta da allah ya muku ta ji da gani da hankali halitta ce mai mahimmanci domin in ka hada su wuri guda shine za ka samu bambanci tsakaninka da dabba amma in ka cire zuciya ta tunani to sai ka ga dabbobi na ji suna gani da ka baka da bambanci da su wannan ya nuna kenan allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana mahimmancin waɗannan gabbai da ya halitta mana saboda mu gane mu gode masa gode mishi tukun na farko shine mu yadda akwai waɗannan ni'imomi sannan mu yi aiki da su kuma mu yadda daga gare shi suke Allah it is he who has created the heavens and the earth and all that is between them in six days, and then settle over the throne. You have none besides him as a protector or an intercessor. Will you not then remember he directs the command from the heavens to the earth. Then it will go up to him in one day, the space whereof is 1,000 years of your reckoning. That is He, the all-knower of the unseen and the seen, the Almighty, and the most merciful, who made everything. He has created good and He began the creation of man from clay. Then He made His offspring from semen of despised water. Then he fashioned him in due preparation and breathed into him the soul. And he gave you hearing, sight, and the sins of dedication. Little is the thanks you give. Quran chapter 32, verse 4 to 9. kenan anan mun gane mahimmancin waɗannan abubuwa da allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mana abu na gaba shine philosophy of success wato akwai abin da ake kira cin nasara wani abu ne wanda ya shafi kowa kowa a rayuwa in dai yana da hankali to yana so ya ci nasara kowa yana so ya ci nasara amma sai dai wajen bayanin menene cin nasara tunan ake samun matsala kun gani a matsayinmu na al'umma muna bukatan mu karantar da kawunanmu ya aka yi kakanninmu suka ci nasara mu muka kasa cin nasara ya aka yi kakanninmu suka ci nasara mu muka kasa cin nasara na san ba za ka ja ba zan ja da kowa ba sai in dai mara hankali ne akan cewa kakanninmu alal akalla sun ci nasarar zama lafiya da junansu misali mafi sauki da zan baka shine wato ka duba ka ga da an san hausa fulani a matsayin al'umma ɗaya da yawa ma cikin maƙotanmu a kodan da ba su san ma bambanci tsakanin bahaushe da bafulatani ba amma yanzu fa wannan auren fa ya kusan mutuwa in ma bai riga ya mutu ba to ji ma mala ya ce ai auren ma ya riga ya mutu ya zama <laughs> to allah ya sauke to kaga wannan ya nuna maka cewa ba ma cin nasara domin ka san ba mutumin da zai kirga mutuwar auren matarsa cikin nasarorin da ya samu a rayuwa ko zai yi mutum ya ce maka cikin nasarar da ya ci a rayuwa ya auri mata guda hudu duk ya sake su kaga ba zai kirga wannan a matsayin nasara ba na'am na'am wato su suna da tsinkaya suna da hangen nesa suna kuma daraja juna to in kana neman wanda zai daraja ka to ka je ka samo wanda ya daraja kanshi na'am wanda ya san darajar kansa shine yake daraja wani to ashe abin da za mu fara dawowa kan shi a arewacin najeriya shine sanin darajar kanmu kowa ya san darajar kan shi alamun ka san darajar kanka ita ce ba ka wulakanta wani ba ka bari wani ya wulakanta ka alamun ba ka san darajar kanka ba ita ce ya zamana cewa kana wulakanta mutane kana cin zarafi kana tozarta wanda allah ya rufawa asiri kai ba ka da wanda za ka tozarta sai wanda allah ya rufawa asiri to ka dawo ka duba hatta cikin karatuttukanmu za ka gane galibi yanzu an samu waɗanda wai su karatu a wajensu ilimi a wajensu shine su nemo malam wane da allah ya rufa masa asiri su tozarta shi su ci mutuncinsa ya hwaɗo ƙasa yau wato karatu kenan daraja kenan to da da cin nasara mas'ala ce wacce take mai mahimmanci za mu yi darasi a kanta a 'yan kwanakin da ke tafi prosperity is the flourishing thriving good fortune and successful social status wato idan ana maganan nasara akwai kalmomi da suka yi kama da shi kamar ribauta kamar samun matsayi kamar samun rufin asiri waɗannan duka ana amfani da irin waɗannan close in meaning to prosperity is success which is ambiguous to define in simple term because it is a relative either to particular observer or below system wato abin da yake kusa da kalmar rabauta shine cin nasara wanda yana da wahala kuma ka iya bayanin menene cin nasara saboda relative ne in meaning saboda ya danganta wajen fassara menene cin nasara ya danganta ga waye yake magana ko akan me yake magana ko a wani yanayi yake magana ha ah? misali za ka ga ɗan kwana-kwana ana gobara ya shiga ya ɗauko yaro ko ya ɗauko mutum da rai sai a ce ya yi nasara ko saboda ya yi ya ceci rai ba ka ba ya yi bajinta ya yi nasara ya yi bajinta saboda ya ceci rai sai kuma ka ji an ce maka sojan nan ya yi nasara ya bindige dan bindiga da ya kwashi 'ya'yan mutane wannan shi ma za a girga shi a nasara ko amma kaga shi rai yayi wannan kuma cetar rai yayi da ka nasara is relative abu ne wanda sai an dubi mai ake magana amma idan za a kalli nasara ta fuska mai faɗi ta rayuwa nasara a rayuwa shine ka bar gurbin da zai yi wuyan cikewa gurbin alherin da zai yi wuyan cikewa na fata ana fahimta a sana'a musamman a sana'arka kar ka yi wasa a ce baka ci nasara a sana'arka ba kar ka yi wasa a ce baka ci nasara a sana'ar ka ba menene nasara a sana'a ya zama na cewa kana haɓaka sana'ar ka kamata ya a ce muna zaunawa muna koyar da mutanenmu yadda ake haɓaka sana'a yau za ka je ƙauye guda karkara guda mai mutum 500 ko 1000 suna rayuwa ba su da wata sana'a sai noma amma har yanzu na duke suke yi har yanzu sun kuyawa suke su ɗau fatanya ba wani wanda ya kawo wani sabon abu wanda da ba a yi a lokacin kakan shi zaga mutum allah ya rufa masa asiri a wanzanci amma har yanzu da aska yake yi bai sai kilifa ba har yanzu yawo yake da zabira ba yi da shagon da zai kawata abin ya zamanantar da abin za ka ga mutum allah ya masa ta goma shi a sana'a kaza amma za ka ga cewa babu wani yunkuri da yake yi na haɓaka wannan sana'ar da ka dole ne mu yi ƙoƙari mu gane menene cin nasara in addition The criteria for success depend on context. In simple terms, however, success is the state or condition of meeting defined range of expectation. Success is also defined as the favorable or prosperous termination of attempts or endeavors, the accomplishment of one's goals. Wato, idan za mu duba tsarin cin nasara to shi ma ya danganta da akan me muke magana. Amma a takaice a sauƙaƙe in ana maganan cin nasara shine cimma burin da ka sa a gaba na alheri ta inda matsalar take ma kana da ma burin ne shine babban matsalar inda matsalar yanzu abin da yake babbar matsala shine ka samu musulmi dan arewa yana da buri don sai ya zama abin zargi a cikin mutane ce kai wannan ya cika buri to ai buri ba abin zargi ba ne ai buri shine rayuwa in ba dan buri ba da dan adam ba zai rayu ba yawwa yawwa ka gani kaga magana gaskiya common hope for everybody is better future abinda kowa yake buri in an ce kowa ana nufin masu hankali ba in ka ji kai baka burin wannan baka ciki ba da kowa ke yi ba wato abinda kowa yake buri shine gobe mai haske gobe mai kyau samun nagartacciyar gobe samun ingantacciyar gobe da za ka samu hausawa da yawa hausa fulani 'yan arewacin najeriya musulmi ka tambaye su zo ka min lissafin wace nasara ka ce a duniya to zai ce maka ya yi aure ya haifi 'ya'ya tara sannan kuma so uku yana yashe shaddar gidan shi wato ya cika shadda sosai har so uku a gidan shi wannan nasara ce ma a wajen shi ma'ana ya ci abinci da yawa ya yi bayan gida da yawa dole sai mun da mun yi defining menene muke nufi me burinmu ne me burinmu na gaya muku akwai wata kabila da a ƙasar nan ta yi kau wajen sanya buri in ana maganan mutane masu burin sai sun kai wani abu to za ga wannan kabilar a gaba daga cikin dalili akwai kasancewar ko aure ba a baka sai an je ku an ga gidan babanka sai a tambaya nan ne gidan da aka haife ka e ina dakin babanka aka ce gashi can a ciki aka haife ka yi eh, to shi kenan ba za a baka mata ba amma da aka ce e nan ne dakin baban shi amma kuma da ya girma ya je eh, abin nan bariki ya samu aiki ya zo ya rushe ya gina sabuwa ce yauwa to wannan shi za a bawa ya da haka dole ku zama kuna da buri babban buri a wannan zamani 'yan uwa guda ɗaya ne shine duk inda ake samo digiri ka je ka samu na ganin da shekara uku ma za mu canja shi ya zama masters duk wanda bai da digiri kar in ya zo neman aure kar ku saurare shi <laughs> na eh sana'ar ma kai mata digiri hnd ya yi digiri ne an yi considering din shi equivalent kana da wata sana'a sana'ar ma ka mata digiri alaga ta malam shi ma ya yi digiri ya yi digiri a kan noma ko ba a digiri a agriculture ana digiri a kan agricultural hard extension ma ina jibirin ina jibirin me kake karantawa agric me kaji agric din ma akwai extension yi wani yana ta sallama alaikum salam saboda mu zama mutanen kirki mu zama masu amfani a daina rena mu a daina kyaran mu mu daina daukan bindiga muna kidnapping na taɓa yin wannan karatun wata shekara aka dame ni wani ya je har kwana ya bai bacci bai na neman dalilin da zai rusa magana ta sai allah ya taimake shi ya samu hadisi ya zo zan yi karatu malam tsaya a karama kallahu ka ce wanda bai da sana'a bai da digiri kar a bashi aure to kuma ga hadisi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawujuhu idan wanda ya zo kun amince da addinin shi da halayen shi ya zo neman aure to ku bashi aure sai na ce kai Allah ya ma albarka hujja ta ban san da ita ba ai babu babu halin kwarai kaman sana'a babu halin kwarai kaman ka dage ka karatu yanzu nan kakab a sa zare a rufe gaba daya a ce a cikinmu nan a samu mutum ɗaya wanda baban shi bai kai shi makaranta yana yaro ba ko da ta allo ce me yasa ake kai mu makaranta tun muna yara dan mi karatu saboda karatu menene alheri ne ka taba ganin al'ummar da ta ci gaba babu karatu da me aka tsere mana a najeriyance ina son mai tambayan nan ya bani ansa akan wannan a shi nake so ya ban ansa da me aka tsere mana a najeriyance eh? ba sun dauke wuta yanzu kyamarorin nan da suke gabana da me aka yi su kwamfutocin nan da muke aiki da su da me aka yi su wutan nema da me ake kawo ta ilimi shine rayuwa 'yan uwa allah ya sa mu dace we must work hard not only to understand the challenges hardship and distressful situation we are living in. Think of the reasons why we face our problems, find lasting solution, but most importantly, predict our future and make it, by the grace of the Lord, a better bright dawn. Wato dole mu yi ƙoƙari mu yi aiki tukuru ba wai mu fuskanci wato kalubale da wahalhalu da matsaloli na rayuwa da muke fuskanta muke rayuwa a ciki yau ba ba mu yi kokari mu fuskance su ba a'a mu ma yi tunani na me yasa muke fuskantar wayannan matsaloli ba ma wannan ba a'a mu nemo tabbatacciyar mafita amma abin da ma ya fi wannan mahimmanci shine mu yi ƙoƙari mu hararo gobanmu mana ya baka ƙoƙarin ka hararo gobanka ina jin ka. na yadda da kai zan ma kara ma da cewa ƙwararren direba shine wanda yake hangen motocin da ke gaban shi da na bayan shi da na gefen shi me yasa aka sa maka side mirrors da rear mirror saboda me ka dinga lura da yaya wannan fada yake tahowa in na yi wasa zai buga mu wancan da yake tahowa in na yi wasa za mu haɗu da shi wancan ya yi wo'o ba takin gashi can a gaba amma ya yi sa ko motoci bakwai zai musu obatakin bari rage wuta kar mu haɗu ba ƙwararren direba ba kenan me yasa ka ga a kasashen da suka ci gaba sosai ba a hatsarin mota da yawa idan aka ce bara an yi hatsarin mota so dubu a ƙasa ɗaya sannan bana an yi so dubu da ɗari biyar to sai an zauna an yi nazarin me ya kawo ƙarin hatsarin hatsarin mota fa kaga wannan shine ne na kusa da cewa Allah ne ya kawo ko to sai sun yi bincike mai yasa ya karu a kwashe yara kan mu a wajen mu ai da yake sai hankali ana ma damuwa ne ai ba damu sosai ba tunda ka ji har 'yan ta'addan ko da yake an ce an sako na jihar kaduna ko an ce an sako su ko to alhamdulillah mun gode wa allah ko ma ta ya aka sako su mun gode wa allah mu dai abin da muke so a yi a ƙasar nan shine a hana ɗan najeriya tunanin ɗaukan ɗan najeriya tunanin ma ya daina ba ya yi a kwato ba mu ba ma so a yi ɗin ɗan najeriya bayan kwana uku biyar bakwai goma shekara a je a karɓo shi ba ma son haka rauni ne a ƙasa a samu haka abin da muke so shine ɗan najeriya kar ma ya yi tunanin ɗaukan ɗan najeriya in kuma har ya tsaya yin tunanin to ya kwana bakwai yana tunanin hanyar da zai yi ba za a yake ganin zai bi ya ɗauɗan najeriya ba a kamo shi ba kuma in ya yi a je a kamo shi haka muke so kasar ta zama kuma wallahi la'azim sai ta zama makiya najeriya ku yi duk abin da za ku iya yi duk abin da za ku iya yi ku yi ƙasan nan wallahi in allah da sai ta ɗore domin mun tabbatar akwai makiya najeriya a cikin gida ni ba zan tsaya na wahala ba sai in ce maka kwanan nan aka ce ana zargin 'yan najeriya da daukan ɗawainiyar ta'addanci ko ni ban ce na yadda ko ban yadda ba ko in an je kotu mutum casa'in da wani abu idan an je kotu kotu ta tabbatar da shaidun da aka kai ya tabbata amma dai ko da ba a tabbatar da su duka ba in aka yi wasa a ciki sai an samu wanda ya tabbata kuma ko da duka bai tabbata ba ta makaho dai yana tafiyarsa aka ce makaho ci gaba da tafiya ba rami a gabanka sai ya ja ya tsaya aka ce a kaza ya ce ah, to in babu rami mai kawo sunan shi in ba a daukan nauyin 'yan ta'addan nan me ya kawo maganin akwai masu daukan nauyinsu mu dai muna fatan allah ya mana maganin duk bara gurbin da suke cikin kasan nan <clears throat> because success, uh, success is not an easy task it has to be on a solid foundation connected to the ultimate power saboda cin nasara ba aikin banza ba ne ba abu ne mai sauƙi ba karka ga wani ya ci nasara ka ɗauka cewa kawai ya tsinta ya yi e akwai taimakon allah ne shi yasa muka ce tunda nasara ba a bace mai sauƙi ba to dole a gina ta akan foundation akan tubali mai ƙarfi shine ka samu alaƙa da mahalicci in assuring this we need to do two important things we must build our potentials ability and techniques to know how to reconnect with most powerful before bidding for prosperous life in a successful journey to meaningful life wato wajen mu tabbatar da wannan dole mu yi abu biyu abu na ɗaya dole ne abubuwan da suke cikinmu potentials ɗinmu allah ya gina maka wasu abubuwa wanda inda za ka yi amfani da su za ka ci nasara akwai kwakwalwarka me kake yi da ita ya baka tunani akan gobanka ya baka tunani akan haɓaka sana'arka ya baka tunani akan ci gaban rayuwarka da na 'ya'yanka dole ne mu kuma haɓaka ƙwarewar mu ikon damar da muke da ita mun yi maganar noma ɗazu ƙauye guda gaba ɗaya sai ka samu manoma ne sana'ar kakanninsu gaba ɗaya noma a lokacin kakanninsu kowane mutum yana noma abincin da zai ci shekara guda amma yanzu ba sa ba mutum goma da suke iya noma abincin shekara guda ba shi yasa tsirani ta zama sana'ar ɗan arewa ba ko ba sana'a ce ta dan arewa ba to ka dawo ka dubi concept din cirani ka dawo ka kalle shi da kyau mu ɗauka manomi ne ya yi wata hudu biyar yana noma sannan ya dawo ya yi wata hudu a bariki yana cirani yana neman abinci ko yana neman kuɗi ɗauki wata sana'a mai dama-dama da kasan wanda ya zo yana yi a garin kamar nan abuja misali idan ya zo shi bayan wata biyu da zuwan shi idan ka kalle shi da kyau hatta fatar jikin shi ta canja haka ne ko ba haka ba to wurin da ya kama yin sana'an nan idan aka yi ruwan shuka ya tafi to in ya sake in ya dawo kuma sai ya fara ne daga square zero haka ne ko ba haka ba to wanda yake da irin wannan ta yaya sana'arsa za ta kafu don bai da sana'a guda ɗaya kwakwara shi ba noman yake ba manomi ba ne fase saboda noman baya iya rike shi sannan abin da ya zo yana yi a nan a abuja ko a fatakot ko a ina ne ba sana'ar sana'arsa kenan ba saboda ba za ta rike shi ba ita ma ko kuma shi bai rike ta da kyau ba za ta iya rike shi watakila amma bai rike ta ba da akwai bukatan idan noma za mu yi to mu tsaya mu koyi noman nan yadda ya kamata kuma a nan ƙungiyoyin alheri da gwamnatoci da ƙungiyoyin addini a nan suka shigo a dinga bi ana koya wa mutane noma na zamani ana sama musu kayan aikin noma na zamani ya zamana yanzu abin da ake yi dan wuri kankani abincin da ake fitarwa a cikinsa sai kai mamaki saboda an zamanantar da abu hakanan kiwon nan yanzu kiwo a ɗan wuri ƙanƙani sai a yi kiwon abubuwa da yawa ko kuma a haɗa biyu noman da kiwo a zamanance yanayin da ake ciki a ƙasar nan ya nuna maka nan da shekara biyar ko goma ka kora saniya daga nan zuwa can wai kana kiwo abu ne wanda ba zai yiwu ba mu gaya wa kanmu gaskiya an riga an rusa wannan muna rike da reshen ne an gama sarewa saura kaɗan ya kwaɗo da mu amma ba mu gane ba shine maganar da ake yi na fulani fulani fulani yanzu duk kashe-kashen da ake yi da kidnapping din nan ai daga cikin abubuwan da ake cimma akwai lalata abin da ya shafi harkar fulani da fulatanci ka dole ne mu gyara domin mu samu nasara dole mu dinga samar da koyon sana'o'i a nan zan sake yin halin nawa don ba na tausaya wa kai na balle in tausaya wani akan wannan zan gaya muku gaskiya mai daci akwai masana'antu da ake ware dukiya mai yawa ta ƙasan nan domin ku ina nufin talakan da bayi da kwakwarar sana'a ana ware dukiya mai yawa domin shi ko ba a warewa ana warewa wa zai gaya min sunan ɗaya daga cikin masana'antu inda aka ware kuɗi domin wannan mai tura ruwan da ƙyar poverty alleviation yana daga ciki akwai nde thank you very much ba kudi ake warewa makure don a koya wa mutane sana'o'i ba ba yana cikin budget ba ba yana karkashin ministry guda ba ba tana da budget ba don allah bayan an zo an dame ka da surutun ka je ka zaƙuwa ne a'a ai kaza ai kaza da kaza da kaza ana zuwa kuma a tattauna maka cewa ina budget din wannan budget din da aka ware dan kai dan a koya ma sana'a ina ya shiga ana tattauna wannan ta inda ake cutan ku kenan kuke dada cutan kanku nawa ne ake budgeting a kasar ku biliyan nawa trillion nawa ake rori ne fa wanda ba a san ina za a kai shi ba ana ganin kamar zai bace tiriliyan uku da wani abu tiriliyan fa uku ake rigima a kan ba shi ne farbojet ɗin gaba ɗaya ba kuma so hudu za a yi a shekara kila ma a yi so shida ko so takwas don akwai supplementary nawa ake gwarewa a ƙasar to yaya za a zo a ce maka wayannan tiriliyoyi da za a kashe ga lokaci ya yi za ka je ka danna hannu ka zaɓi wanda zai kashe wannan kuɗi kai ba damuwar kawai ka amfana da su ba ba damuwar ka ma ka sanya suke ba wai kawai abin da ya dame ka shine wace irin riga yake sawa idan ya idan ka ya sa irin taku ta hausawa to eh a wannan a zabe shi namu ne ko kuma wata irin sallah yake yi ko kuma wani irin coci yake zuwa wannan da shi ake cutan ƙasan nan sai an dawo tukun an yadda cewa zaɓenmu yana da manufa yana da amfani akwai farashi da ya kamata a biya mu na zaɓen da muka yi amma ba taliya ba ba buhun shinkafa ba ba abu dare a je a ga malaminmu ba ba a ba wa ƙungiyoyin addininmu motoci ba ba wannan ba ne amfanin zaɓenmu zaɓenmu shine a yi budget mai kyau a kashe kuɗin bisa adalci sannan kuɗin nan amfanin su ya zo gare mu to wannan shine amfanin zaɓen dimokuraɗiyya duk wanda bai ce maka wannan shine amfanin demokuraɗiyya ba to ka gaya masa cewa in ji ni shine babban makiyin demokuraɗiyya na farko sannan shine babban makiyin ɗan adam sannan kuma in akwai wanda ya kamata a cewa arne to shine arne saboda bai da addini bai da addini addini bai yadda a cuci al'umma ba addini cewa ya a gina al'umma na'am na'am waye aike ku waye aike ku to kaji to ai ma kai ka sa har ma ka gano an an koya maka yanzu fafutukar da muke yi shine al'umman mu ta san cewa akwai wannan damar in ka zo daga ƙauye kana wata sana'a misali kamar waɗanda suke suke zuwa da keke suna yawo da shi a kafada idan ya je koyi abin da ka je ka koya fashion designing ko a kai shi a je a zaunar da shi a koya mushi yadda ake kirkiran kayan ado kuma in ya gama a bashi jari ko da irin nakan ya faru amma dai ya koyi sana'a in ya koma gida yana da sana'a allah ya sa mu dace na'am <clears throat> to sannan idan mun san yadda za mu haɓaka kanmu to sai kuma mu dawo mu san yadda za mu haɗa kanmu da mahalicci mun yi iya namu ƙoƙarin to sai kuma mu nemi yadda za mu haɗu da mahalicci wajen gina rayuwa mai nasara na jin jinka a'a kar ka tafi ka riga ka faɗi mafita sai ka takaita ka ce kuma har an yi maganar yi ko ko ba haka ba ne na san an yi to me ya faru ya yiwu me yasa bai yiwu ba saboda babu system ba mutane ba al'umma wasu mutane ne waɗanda ba su san ciwon kansu ba suke jagorantar waɗanda ba su san ciwon kansu ba shi yasa a kowace duniya kiwo sana'a ce mai mahimmanci a kowace duniya amma a najeriya wasu suna ganin cewa ba sana'a ce mai mahimmanci ba saboda tana hannu wasu mutane waɗanda suke ba su da wayo idan da a ce mun damu da ƙasar mun san ciwon kanmu a zaunar da makiyaya su yi kiwo a wuri ɗaya tsararren kiwo yadda ake yi a ko'ina a duniya ai ba matsala ba ce ba matsala ba ce amma tun da ba mu san ciwon kanmu ba farkon abin da muke amfani da shi shine kabilanci da ɓangaranci na farko da aka zo aka ce za a tsugunar da makiyaya ai abin da aka fara tunani shine wannan gwamnan yana ganin cewa ba za a kawo mar fulani ga jiharsa ba don 'yan ta'adda ne ko ba magana da ta fara tasowa ba kenan haka ne haka ne to shi kaga magana ta'addancin nan ba karamar magana ba ce kenan za ta yi ta mu har jikokinmu idan muna so mu taimaki jikokinmu to sai mun yi ƙoƙari duk abin da za a yi a daina ta'addincin nan a daina shi duk abin da za mu yi a daina shi to mu yi don a daina shi domin wallahi nan gaban aka yi wasa sai dan arewa ya zo tsayawa shugabancin najeriya duk qualification ɗinsa a ce ba a san dan arewa ya shugabanci saboda yana da alaka da fulani yana da alaka da ta'addanci yana da alaka da musulunci idan muka yi wasa inda aka dosa kenan amma abinda za mu yi mu tsayar da wannan shine mu dawo mu gane cewa zaman lafiya shine mafita a gare mu da ka duk wani abu na tashin hankali mu zubar da shi mu kame hannun duk masu kawo mana tashin hankali kuma mu sa ka'ida ce ta shugabancinmu ba wanda zai shugabance mu matukar ba zai hana tashin hankali a cikinmu ba domin duk wani abu da ka gani a bayan wannan zai fake a bayan wannan za a hana mu kiwon za a hana mu komai na gaya ma har siyasa in ba mu gyara ba sai an cuce mu da ita allah ya sa mu dace steps to prosperity matakan cin nasara akwai matakai na cin nasara na ɗaya tukun focus on yourself ka damu da kanka akwai wasu a ciki ko focus on yourself ka mai da hankali a kan kanka a kan rayuwarka da yawa daga cikin mataki na farko na cin nasara a rayuwa shine ka damu da kanka tu ka damu da kanka ka mai da hankali a karan kanka ta hanyar ka lura da haɓaka ɓangaren ka guda biyu rauhaninka da gangan jikinka duka haɓaka su shi kuma ba zai yiwu ba sai ka koyi abu biyu self technique da self mastery mun yi darasi a kansu akwai shekarar da muka yi tafsiri akan self mastery wato a hankali dai za mu gane ina muka dosa allah ya sa mu dace shekarar za mu yi magana ne akan wato zinarun ƙa'idodin hangen nesa al'umma a yanzu ba abin da take bukata kamar hangen nesa rashin hangen nesa mu yasa aka yi ta shuka mana shirri sharrin nan yana tsurowa kaɗan-kaɗan muna ganin shi muka kasa tare shi ba ma kasa tare matsala muka yi a arewa ba a'a wai mu yadda matsala ce ma ya zama dogon aiki